Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo tare da rundunar tsaron farin kaya wato civil defense sun shirya tsab domin samar da cikakken tsaro a lokutan bukukuwan sabuwar shekara ta 2017 mai kamawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo Adekunle Ajesibutu ya ce a cikin matakan da sun ka ɗauka har da giggirke jami'an 'yan sanda a muhimman wurare da hana buga abin wasan wutan nan mai ƙara kamar bindiga da ababen fashewa. Sufritandan 'yan sandan Najeriya Adekunle Ajesibutu ya ce sun suna yin gargaɗi ga yare da iyayensu da su nisanci buga banga kuma iyayen yaran su hana wa yaran buga banga don kaucewa razana jama'a a faɗin jihar Oyo ya ce duk wanda an ka kama yana buga banga da aikata kowane irin laifi da dokar Najeriya ta hana zai fuskanci kuliyaman ta sabo. Shi ko kwamandan rundunar tsaron farin kaya wato civil defense a jihar Oyo Mr. John Adewuye ya baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara a cikin kwanciyar hankali. hankali. Mr. John Adewuye ya ce yana baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara lamuyi lafiya. Tuni dai rundunonin tsaron biyu wato na 'yan sanda da na rundunar tsaron farin kaya wato civil defense suka ɗauki matakai don tabbatar da tsaron a lokacin bukukuwan da bayan bukukuwan sabuwar shekarar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.